a ci gaba da rahotonmu na wasu bamabamai da suka tashi a makarantar kwalejin ilimi na fce da ke kanin najeriya dandalin voa ya samu zantawa da wani malami dangane da yadda abin ya faru a gabana ya faru ina cikin makaranta ne ina ofis na ji ana harbi sai na leko ta taga na ana gudu na ce wa sauran yan blok din kai ana harbi ba kowa ya ta muka fito muka ga ana haura katanga ni ma dai na bi na haure bayan na dawo gate na ga ana fudda gawo to ni na ga kusan goma amma Allah ne ya san adadin wanda abin ya shafa har da bom harbi aka fare da aka ana harbi mutane na gudu sai na ji karar bom na ɗaya a lokacin na fito daga blog ɗinmu school of languages na fito koba kenan da farko ya tashi na nufi garu katanga na biyu ya tashi muka dire muka waje a ya shafi mutane da yawa har ila yau mun samu jin ta bakin wani da suka je ceton mutane lokacin da abun ya faru muna cikin unguwa to abin da yawa muka shiga cikin makarantar muna ce muna taimakawa mutane za mu je mu taimaka mutu muna shiga cikin makarantar sai muka ga sai muka ga waki da dama sun mutu sun kai wajen guda goma a lokacin azube da wanda suka mutu da wanda ba da wanda suke ta motsi dai mun ɗebe su mun fito da su mun ɗora su akan motoci an je an kai su asibiti amma ciki har da ma'aikacin ma da bom ɗin har da ma'aikacin abin har da bom shi ma ya tashi da shi wanda suka zo suna harba harba wallahi abin da ya faru kenan a wajen Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ASP Magaji Musa Majiya ya tabbatar da faruwan abin. Yi kokari sun yi mai da martani wanda biyu daga cikin su sun mutu kuma an sami AK-47 ɗinsu guda biyu a jimlatan wanda suka rasa rayukansu mutum goma sha uku da kuma su wanda suka kawo harin mutum biyu haka kuma mutum talatin da hudu sun samu raunuka daban-daban wanda tuni an kai su asibiti suna karɓar magani insha Allahu za mu ci gaba da iyaka ƙoƙarinmu don rayuka da dukiyar al'ummar jihar Kano da kuma tabbatar da kan cewa an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha da ƙasa gabaki da insha Allah. Ah, no one is arrested. fatan mutan kano dai gwamnatin tarayya ta fito da matakan da ya dace domin kare wannan balahira domin baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya